Hausa Post gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatun barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga na Hausa Post TV. To da fitacciyar jarumar Kannywood ta sha fama da jinya wacce aka fi sani da Maryam Yaya ta daɗe tana jinya a bata da lafiya. sai yau da muke juma'a ta saki wani hotonta a fejinta na instagram inda a hoton a hoton da ta dora a instagram din in ka duba a wuyanta za ga hoton cross ne akai sai dai kashi shin jarumar da ta fara rashin lafiya ba ta san cross bane ba a wuyanta ko kuma menene sai dai hakan ne ba mu sani ba meye ma'anar saka wannan sarka da ta yi a kan wuyar nata jarumar ta tana taka rawa a masana'antar kannywood amma har yanzu bata gama dawowa ce take ba sakamakon rashin lafiyar da ta yi inda gaba ɗaya za ku ga ta rarrami gaba ɗaya babu wata ƙiba a tattare da ita sai dai sha yanzu ba mu ji wani ɗan kanut ya fito ya faɗa mata gaskiya fa ko kuma akan abin da ta ɗora hoton nata ta kula da abin da ke wuyanta ba ne ba ko kuma har yanzu bata gama warkewa daga rashin lafiyar da take damunta ba inda gidan jaridu da yawa suka ankara suka fara postal ɗin wannan hotunan a fejinsa na yaɗa zumunta wato kenan irin Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Mutane sun fara tsokaci akan wannan hoton na jarumar sakamakon abin da ta yi bai kamata ba. Sai dai kashi har yanzu ba mu ji wani jarumin da ya fito ya yi mata bayani ba akan abin da ta yi ko kuma kasan comment ɗinta akan abin da ya faru. Idan yau da farkon ka zuwa na channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa da yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Hausa Post gidan labarai da rahotanni.